Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu hajiya na kira ku ne kungiyar haske bisa kan haske a madadin marayu da talakawa mu gode muku da irin gudummawa da taimako da kuke ba wa talakawa da marayu a kasar Ghana da sauran kasashe gaba daya Allah ya saka muku haske bisa kan haske Qur'ani yana cewa man la yashkurun nasa la yashkurun da duk wanda bai gode wa mutane ba bai gode wa Allah ba kun cancanci a gode muku ƙungiyar haske bisa kan haske a madadin marayu da talakawa mu gode muku da irin gudummawa da taimako da kuke ba wa talakawa da marayu a kasar ghana da sauran kasashe gaba daya allah ya saka muku haske bisa kan haske qur'ani yana cewa man la yashkurun nasa la yashkurun la duk wanda bai gode wa mutane ba bai gode wa allah ba ku cancanci a gode muku Salamu alaikum jama'a masu kallon mu a daidai wangar lokaci. Ni ce ta ku Ajiya Shakira Idris. Ni ne naku Yusuf Tajuddin da aka san da suna TJ Towns kuma kira ni Uncle Taj zan A GH Hausa Television. Muna makabartan Audu. Kuna tare da ni kun ga kamar na sa wani riga haske bisa kan haske. Wato Nur Farka shine yau suka kawo ziyara ga wannan makabarta domin sun ga yadda yanayi ya tafi a nan tun da aka shiga lockdown ba a zuwa a yi aikin da aka saba yi wasu kungiya ne da suka assasa wanga taro da suka saba zuwa kowane bakwai biyu biyu suna zuwa su zo su nome makabarta ko ina ya yi ciyawa kabaru kama haki ya rufe ko shine kuma aikin da suka saba yi yau da kullum suka kuma taso suka ce to haka in wasu tattara kwansu da kwarkwatansu domin su zo su taimaka wa aikin Allah. Amma jim kadan za ku ga mu da su za mu shiga su soma aikin da suka soma yi kowane lokaci. Aikin Allah kuma sai mu soya masu son Allah da Nur farkon nur haske bisa sun tafi a suna tare da GH Hausa TV. wato Ghana Hausa Television kenan sai sa idan Allah yarda za mu kawo muku dilla dilla abin da ke faruwa a nan makabartan Audumu yau watan ranar Asabar kenan sai sa haske bisa kan haske jama'a har yanzu dai kungiyan haske bisa kan haske suna jiran sauran jama'a da za su zo su karu a jihe a aikin allah motocin suna shigowa ɗaya bayan ɗaya domin a je a yi aikin allah sun zagaya gidaje na marayu zagaya sun eh, same su a ban tausayi sun ba su abinci har sutura sun ba su tallafi da kulawa sun ba su sutura da abinci sun ba su buhun buhun abinci taimaka buhun buhun abinci da makwanci Oh yanzu za ku ga suna nan zaune suna jira allah da ikonsa duk hadarin da aka yi bai sa sun ce za su saura gida ba sun zo makabartan za ku ga manyan matan suna zaune wasu kuma na gefe duk dai ana jira. Assalamu alaikum. To mu dai an san mu kan aske bisa kan aske muna taimakon marayu kuma muna aikin Allah dai muna zuwa nan gaban gai kara kamar su uku kenan muka zuwa udu ko eh farko mun zo kowane lokaci every two weeks duka muna zuwa amma mun zo mu wani project shi muka post muka kamar no yanzu ya kamata mu fara saboda yadda muke gan kabarukan nan na buburume wannan ya kamata ma mu zo mu yi wani abu mu show mu wanda suke aiki nan gada su mu zo mu show musu love mu ma mu taimake su cikin aikin Allah da suke yi Bisa kungiyar da kuka asisa shekara nawa? Yau mun samu shekara daya kamar da 3 months. Eh muka samu insha Allah. Ani ne presido, ni ne da president sannan ga supervisor sina. Ko ina da ni suna mara min baya saboda aikin Allah da ba su baya. Sai sa ko menene suke tare da ni insha Allah. Eh yasa ga su ajiya shaki o'neill aka eh, eh, eh. li ce ga ajiya aisha matan alhaj abdulkudus supervisor me kike da shi da zaki gaya mana aikin allah kike yi eh gaskiya muna aikin allah ne muna taimakan marayu muna aikin makabarta shi muna neman support ga manyanmu su yi hankuri muna neman taimako tare da su sa muna neman support support su mara muna baya ya so mu mu taimake yan bayan mu to aji aisha me yasa kuka break eh saboda batun covid-19 na yasa muka break amma yanzu muna gan kamar gwamnati ya ba da chance kamar anya mun fi aka yawa amma yanzu tun da dai sha ne social distance da kuma kaku yi tafiya da yawan nan shebar yanzu mu kadan muke yi mu zo saboda gwamnati ya yarda mun raba eh ya samu wadon gaska zo weekend ga one two weeks time wasu sun zo isa me ke da shi da zaki kallo yawa da abokan arziki eh to abin da zan gaya musu in kana da arziki na rufa asiri kadan kai maka yi taimako don taimako bai rage wa shi da ya kara mutum mu kuma muna so aikin da muke yin ga mu muna tun taimakon mutane sannan ma muka zo muka samu sunan da za mu bar duniya su gan mu su san kamar taimako na da kyau muna zuwa makabarta kuma da same time muka gan masallatai yadda suke neman taimako muna yi taimake su sannan marayu kuma da wadanda ba su da aiki su kuma muna yi taimake su suka kawo kuka muna da daidai abinda da za mu yi ba su ko kadan ne allah ya sa albarka addu'ar da nake da shi da kowa wadanda ba su da shi Allah ya ba su wadanda kuma suke da shi Allah kara musu su dinga taimakon mutane don muna taimakon talauci bai yawa duniya ka taimake wani shi ma zai samu arziki shi mai taimake wani yasa Allah ya yi muna iko mu duka mutane amin amin mun gode ajiya rahmatullahi wa a kamar yadda brazil ta faɗi da makarabanta haka nan za ku gani kaina ima ina cikin wannan riga na haske bisa kan haske no farkon no domin ba kuma domin mu zo mu taimaka wa kanmu wa kanmu in na ce wa kanmu domin inda muke su za mu shiga yau mu yi aiki gidan kowa ne wannan ko kaki kaso ka an yi hadari amma na yi mamaki sun sa kaya mata sun sa kaya sun zo domin a taimaka wa kanmu kanmu sai sa har yanzu muna kira wa jama'a masoya masu son Allah da annabi ku yi kokari idan kun ji haske bisa kan haske da su wanga hidima ku zo ku sa kai mu hada kanmu kwanne mu kwarkwata mu zo mu taimaka saboda gidanmu ne ko ka ki ka so an kai ka sai sa yanzu haka suna cikin zuwa kaɗan kaɗan ni na mamaki saboda na ga cewa yau ruwan da aka yi ba zai ba su dama fito amma saboda soyayyen al'ummar musulunci al'umma da kishin hasali sun taso sun zo a zo a nome kaburruka wanda wata ran gobe da kawo ne za a kawo ka za a kawo buduka to Allah ya ɗaukaka haske bisa kan haske Allah ya sa su fi haka kuma wa'anda suke da niyyar sun taimaka da ba su samu sun zuba to Allah ko ina suka Allah ka duba muna su Allah kawo sa za mu shiga ciki mu ga abin da zai gudana ciki watan bayan mun shiga ciki sai aka bude da addu'a domin komai za ka yi sai ka sa Allah gaba mun saba zuwa mu taimake shi sa yau ba mun zo mu taimake shi Allah ya sa mu fara da bismillah mu kare da alhamdulillah me zaka ce mana mai bisa kan haske a madadin marayu da talakawa gode muku da irin gudunmawa da taimako da kuke ba wa talakawa da marayu a kasar ghana da sauran kasashe gaba daya allah ya saka muku haske bisa kan haske qur'ani yana cewa man la yashkurun nasa la yashkurun duk wanda bai gode wa mutane ba bai gode ba cancanci a gode muku bayan an shafa addu'a ne kowa ya shiga aiki ya share hawayenka hmm. Allah kun ga yanzu kayan da muka zo da shi bai da yawa. Sai sa muna neman taimakon jama'a. Kayan ga muke neman wibaro. Don Allah ku kokarta don sa ka muna don bai da yawa. Ga a kungiya masu taimakawa. suke ba wa marayu kamar yadda system ta faɗa haka ne ana neman taimako in je arna wata tuwa biyan su kalilan sai Allah ya mai maka da kasira sai a yi kokari a kokarta ko me ka kawo in lafiyan ka ne in kuɗi ne in abin da kaga zaka ka shi kai da ka kawo haske bisa ka haske su ma za su kawo don a taimaka wa aikin Allah shi dan uwan mu kuma da ke duban nan kuma wai yana son a bashi dama ya magana isa wai waka a bakin da ta fi daɗi isa bismillah eh, kai magana jama'a Allah ya ji kamar ga sista na ta wani magana ta ce wai ba wani abuwa ba wani kudi bane kuma magana ta gaskiya ne ba wani kudi bane ga wanda ke da iko don akwai musulmai da yawa suna su yi wanga ga akwai musulmai da yawa sai muna 20 ci ma cikin ba wani komai jama'a da ke jin duka wanda ke da yuku duka kamar na aka fahimta na ana neman taimako ku sa mana hannu aiki Allah ba da jiya muna na hudu wanda dai kawo ka sai call ya so mu direct yana da ya ajiye muna neman taimako da more hands don aikin ga mutum guda bai biyu ba su yi can ba su yi muna neman more hands mazajen mu ku yi hankuri gwada muna ba ku hankuri ku yi hankuri ku fito ku mu ku support muna neman support support saboda ana adari ne sai sa kowane time yana zuwa bisa kuma an akwai ra wanda ke yi y'a yi dafa abinci na mun kana eh kun jawo da yalla wannan rana ku wasu wasu kawo haka ne wannan wannan ku kawo kuma mun bada dafa wani kun ko wani kawo mai abinci da kawo insha Allah eh Allah ya so ba kuma su kawo eh eh eh, eh an insha Allah ya to wani da har su ya aiki Allah ke ba ana ku ba maza da mata kowa na iya kokarinsa ya ga cewa shi ma ya samu rabonsa na ladan Allah ya bar zumunci Allah ya hada ɗan soyayya tsakanin dukkan musulmai baki daya nan duka za ku ga ciyawa ya tsiro ba a ganin kabar salamu alaikum yan wayen mu musulmai kun ga dangane gidan kowa ne mu ba mu zo ba ma iyayen mu kakannin mu su duka suna kwance don Allah a fifito kadan kadan ko da wani kasa eh, wani eh, wuba da ta sai kada ba da kudin shi Allah wani kwaya kare ya yi yawa jama'a musulmai a taimaki aikin Allah ba gaci. Ajiya zima majama suna a gaisuwa hajiya zima ma USA muna gaisuwa ya mama kashin kuɗi muna a gaisuwa hajiya hausa ta bai muna a gaisuwa fa USA muna gaisuwa Hajiya Asadiya USA muna gaisuwa Hajiya Nafisa USA muna gaisuwa Hajiya Hassana Germany muna gaisuwa Hajiya Mamaruki London muna gaisuwa Hajiya Kuduratu muna gaisuwa Hajiya

dubi yadda bata, haske bisa kan haske suka zari dimse suna aiki alaikum salam wa rahmatullahi wa Suna na usman ahmed na fito newtown kusa da masallacin jamal baba hmm, allah ya ji to kana tare da gh hausa tv kun ganka ne kuma ka zo kana tambayar ni da aikin eh, makabura waye gaya maka kamar ana aikin makabura kai kuma ah, ka ok ustaz ya gaya min ustaz razak eh shi ya gaya min ana aiki da ni da dan wanan ga mu zo mu taimaka na ce to bari mu ma mu zo mu taimaka gaba daya da aikin Allah ne insha Allah kuma Allah jikan waɗanda suka rasu baki daya mu kuma Allah sa a yi mun haka eh ga muna ya haske bisa eh, ta haske kowace zai tanye mu mu yi aikin Allah nan mm. ga dai wurin zuwa kowane isa kadan da neman ke da shi kenan assalamu alaikum assalamu alaikum haske mm. bisa kan haske nur fakul nur, kowai fito mu zo mu yi aikin Allah na gana ni da gyara fa nan wani wallahi mamatan mu duka kuma Allah ji kansu Allah ya sa sun futa salamu alaikum ni ne naku mira munta madam zara nima unguwar eh, sarkin kadawa one salamu alaikum wa alaikum salam a ah, da da safe ga mun ganka makabarta me kawo ka eh haka ne ko san makabarta duka an ka zo to akwai abin da ya kawo ka kuma bayan wannan kuma nan duka mamatan mu ke kwance kuma nan kuma mu ma wurin zuwa mu ne don haka gyara ake yi so kaburukan dewa yawa sun burme wasu kiyawa sun yi ko'una isa mun zo ne mu zara damsi ya so mu tabbatar cewa an gyara kun gama ga kasa an zuba ana kwashe ana zuwa masu noma na noma sannan kuma ma za mu ci da kaya mu mu shiga cikin aiki eh, insha Allah yanzu haka ina na so mace ci da kaya na ma zan na sa na riga na sa butu na sauran t-shirts na zan saka ka so mu shiga aiki gaskiya aikin Allah ne ba ba gajiya duk wanda ya san shi cikakken musulmi ne to irin aiki haka yana da kyau mutum ya kai jiki in baka ya kawo jiki ba to ka ba da gudunmuwanka don abinda Allah ya sauwaka maka shi ka bayar shi a doki a sai kayan aiki a yi aikin Allah matukan ka ya kazo ba ko ka ya kazo ma kana ya ka sai kuma ka bayi kuma ka zo ka yi aiki duka aikin Allah na ba gajiya ubangiji Allah ya sa masu yi su iya su yi ma Allah taimaka mu ya sunan sunana Abdulrazak shi Allah ya share hawayenka hmm. maske nan duka za ku ga ciyawa ya tsiro ba a ganin kabar wancan bangare kuma za ku ga ramuka ne watan kabari sun burme duka dai cikin yadda allah haske bisa kan haske za su zo su saya suka cewa sun yi wannan aiki yadda ya kamata masu shahara na shahara, masu jan ƙasa na jan ƙasa masu tsinke ciyawa da hannayensu akan kaburruka suna yi Allah wai ba gajiya ba gajiya aikin Allah ba gajiya muna taimakon mutane abinci ruwa kaya ku ba bawan Allah nan ya zo babu gloves amma sai da ya tsara su ce zai aka karbi na wani aka bashi domin bai son a tafi da ladan tuka sai sa masu kallon mu za ku ga cewa ana bukatan gloves wheelbarrow sannan kuma ga rake na karfin ga duka idan an zo da shi za a yi godiya kan da baka da shi ka iya ka sa karfin ka taimaka wanda ke da hali kuma ba zai samu dama ba ya iya sauyi kawo muna wanda kuma ke son ya bada kuɗi duka muna marhaba da shi eh, cutlass duka muna neman fitowa biyan su a kadan ba renawa a kawo muna ko wan siri ne kuma ne ka wan siri ne ka wan siri ne ka wan siri ne ka wan siri ne suka zo kamar sanyi ya shige su amma ina ganin ka ke ki jari dan kina aiki eh, aiki abin imani ne ka san ko ya kai wurin kwanan ka ne ka zo ko ya aka yi wai ya zo yau gobe kai ne gobe ni ne gobe wanga ne shi yasa dole mu mun doki imani kamar eh wurin kwanan mu duka ne yawan ya zo gobe kai ne in ka gyara na wani gobe an za gyara na ka shi sa kamu dai sawan ta magana mu yayi yawa yasa na sayar da magana na kadan da na yi nan ga Yau kuma da nufin kuma ke kuma kika kowa ciki amma mun ga kuma kin aiki sosai me yasa ko me yasa da zuciya eh ni da kai na zo nan da ina samu wani tafiya na cikin zuciya ina ga kamar gidan mu ko da isa ya kamata mu gyara shi da kyau domin kakanni na ba su sanar Haske bisa kan haske suna aiki domin ka gani kai kuma ka yi sha'awa ka zo kai sai sa iyayenmu maza da mata masu kallon mu a taimaka a yi aikin allah masu aiki sun ci sun sha za mu je na ba da notification ta zo live na shi sai kun eh sorry sorry sorry kameraman Thank you. Thank you.